problem se pose sur Matsalar na faruwa a ƙauyukan da ke nesa da kuma yankunan kiwo inda gwamnati ba ta wurin akai idan kuma tana nan to cikin wani yanayi na ɗari-ɗari daga wajen al'umma da ke kallon gwamnati tamkar mai karɓar haraji da ke hukuntawa da ke gallazawa wannan gwamnati a idon su muguwa ce da kuma ba ta wakilta ma'ana ita ce babbar matsala game da shigowar 'yan ta'adda yanzu a wasu yankunan ƙasa da babu kulawa sosai da suke tafiyar da wani gwamnati da babu bisa doka ba ma'ana ba su a sahun gaba akwai sarakuna akwai merori a hukumance amma duk da haka su ne ke karbar zakka su ne ke yin shari'a su ne ke warware wasu rigingimu game da wannan gwamnati da ba bisa doka ba a gani na shine daga hukumomin wurin nan ne muhimman abubuwa suke gudana sake maido da gwamnatin kuma su wane ne gwamnatin su ne kananan hukumomi su ne merori kuma tare da su ne gwamnatin tsakiya ta amince ta yi aiki ba wai ta tilasta musu ba ta saura saurare su da kuma tallafa musu ɗaya bayan ɗaya. Yawancin kwamin ba da hali. A ganin ku mi gwamnati ya kamata yi? Kamata yi gwamnati ta tallafa wa ƙananan hukumomi da kuɗi. Wani lokaci ma gwamnati ba ta biyan waɗannan ƙananan hukumomi bashin su. Ya kamata ta kai ko ta tilastawa masu hannu da shuni na so ƙara aiki tare da waɗannan kuma ina ganin ya kamata a ƙarfafa ƙarfin ikon ƙananan hukumomin su yi raskunan matsalolinsu da kansu ya kamata wannan taimako ya shigo daga waje ko daga wajen gwamnati. Al'ummomin wa'annan kwamin-kwamin na jin kamar gwamnati ya yaye kuma wani bangaren akwai 'yan ta'addan jihadi. Kuna ganin wa'annan mutanen ba su da wani zaɓi sai shiga ta'addanci? Dole ne gare su su biya haraji ga 'yan ta'adda idan ba haka ba 'yan ta'adda za su iya kashe su za su iya kashe sarakunan da ba su bin su. Ina ganin ma su amince da gwamnati da ba bisa ba doka ba ta 'yan ta'adda dole ne kuma baya nufin sun bi su to bin su ma wata matsala ce ta matasa da ba su da aiki matasan da suka koyi aiki suka samu horo daga makarantu ba su da aiki kuma suke nan su ne 'yan ta'adda suke ɗauka wani lokacin wannan matsala ce cikin yankunan karkara shine ɗaya daga cikin dalilan da ke baiwa 'yan ta'adda damar ɗaukar matasa.